Yau zan muku bayani yadda ake haɗa gumba ta aya. To yadda ake haɗa gumba ta aya za ki je ki sau aya ne ki zo ki wanke ta ki cire mata tsakuwa. In kika cire mata sai ki soya ta. Idan kika soya ta sai ki sake ki sa abu ki heta wannan dusan nata in kika yace sai ki sa ta a turmi ki daka ta ko kuma ki kai ta a inji a niƙa maki ita bayan an niƙo sai ki zo ki tankaɗa ta ki amfani da garin mhm. sai ki zo ki tankaɗa ta ki amfani da garin nata bayan kin gama bayan kin gama haɗa wannan ayi sai ki ajiye ta a gefe sannan ki samo kayan gari na hakin maye kala-kala to garin hakin maye suna da yawa war gida akwai tazara gada akwai dogon ice akwai dan kumasa da dai sauran garurrukan ma akwai emergency wani garin magani na hakin maye da ake ce mashi emergency shi ma ana hadawa da shi sannan kina iya ki samu gwangwan madara pick ki zuba a ciki ki sa a turmi ki daka su in kika daka su za ki ga yayi ya samu ruwan zafi ki rika kirɓa shi ki kirba su ya kirbu sannan ki ciro shi war gida sannan ki zo ki samu abu ki zuba ruwa ki dama shi dama shi zaki ba wai haka ana ci a hakan ma amma dai yadda zai fi maki amfani shine ki dama shi ki ajiye shi za ki iya sha da safe ki sha da rana kuma in dare ma ki ƙara ki aza